Bismillahi الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga babin da yake kwadaitarwa kan yin gaisuwar masallaci na'am قال رحمه الله باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتي التحية بنية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها babin da yake bayani akan mahimmancin yin sallar gaisuwar masallaci wato raka a biyu sannan babin yana nuna cewa makaruhi ne mutum ya zauna kafin ya sallaci a biyu ko a wannan lokaci kowa ya shiga na'am عن أبي قتادة رضي الله عنه قال أنكر ودك أبو قتادة ألا shi" yana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci to kada ya zauna har sai ya sallaci rak'o'i biyu muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito وعن جابر رضي الله عنه قال عن كربو دغ جابر الله da shi yana cewa أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صل ركعتين مازال صلى الله عليه وسلم لا تقزوا وجيشي أنا مسلاتي سيكي تشمون كينا فلا ركعة جي جابر متفق عليه بخاري ده مسلم ليس كرويتم باب استحباب ركعتين بعد الوضوء باب ده بياني أكن تشوا مستحبي a yi raka'o'i guda biyu idan mutum عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال أبو هريرة الله يقال ما سيردك ما زالت يدها من شاء الله سكبت أغريش يا تأتي بلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام يا بلال كباني لابارم aikin da kai a musulunci wanda ka fi ƙaunar ladansa فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة saboda na ji karar takalminka a gaba gare na cikin aljanna قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليه yake cewa babu wani aiki wanda na fi fatan ladansa fiye da cewa ban taɓa yin tsarki ba a wani lokaci da daddare ko da rana face sai na yi sallah da wannan tsarki mana idan ne tsarki ne ba haya ko fitsari na alwala to na kan yi na fila da wannan alwalar da na yi muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير لها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة باب ديك بياني أكم فلغران الجمعة دوجبتنتا da kuma mustahabbi ne mutum ya yi wanka idan zai je sallar juma'a ya kuma sa turare da kuma bayanin cewa ana so mutum ya yi gaggawa wajen zuwa juma'a ya kuma yi addu'a ranar juma'a ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani game da lokaci mai mahimmanci a juma'a da kuma mustahabbancin yawaita ambatan Allah bayan juma'a ta'ala Allah yana cewa فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إذن كوكا زما صلاة كوكا إيتا بايان أسا كما كوني ماري وقال الله ku ambaci الله Allah da yawa ko kwara bauta. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر قدك أبو هريرة ألا يدري شيئا سوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت إرادة من شاء الله سكبتها قريش ياتي خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة في أي يوم درانا تفتو أجكز شيني رانا الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها أتكين جمعة لأكال آدم أتكين تأكشد الدشي الجنة أتكين جمعة كفت الدشي الجنة رواه مسلم مسلم رويته وعنه رضي الله عنه قال أنكر بودك أبو هريرة الله يدير شيئا سوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام تكوان دي الولاء كما يجوجة الولاء sannan kuma ya je juma'a ya shiru ya saurari hudu da ake yi to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa abin da yake tsakanin wannan juma'ar da juma'ar da za ta zo bayanta da kuma ƙarin kwanaki uku waman مس hafa فقد لغى duk wanda ya taba tsakowa to tabbas ya aikata ba daidai ba rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنكر أودك أبو هريرة الله يرد الشيكي Mazala kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce. As-salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukassiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan suna kankar abin da yake tsakanin su mutukar an guji manyan zunubai. Rawahu Muslim. Muslim ne ya rawaito. وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين an karɓo daga abu huraira daga abdullahi dan umar suke cewa sun ci manzo allah sallallahu alaihi wasallam a kan itatuwan mumbarinsa yana faɗa ko dai mutane su hannu daga barin jima'o'i ko kuma allah maɗaukakin sarki ya yumke zukatansu su kasance daga cikin gafarannu رواه مسلم مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكر عبد الله dan Umar Allah ya kara masa yarda yake cewa manzo Allah ya da mi Allah ya tabbata ga shi ya ce idza jaa ahadukum aljum'ata falyaghtasil idan ɗayan ku ya zo sallar juma'a to yayi wanka muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كان أبو سعيد الخدري يكي شاما زالت إرادة من شاء الله ce." غسل الجمعة wajibin ala kulli محتلم wankan juma'a wajibi ne akan duk mutumin da yake yayi mafarki wasu malaman sun ce wannan farkon musulunci ne aka wajabta wa kowanne baligi ya yi wankan juma'a wasu kuma malaman suna cewa ya danganta da yanayin mutum mutum yana wari ta yadda zai cutar da mutane

wa man yaghtasala fal ghuslu afdal duk wanda yayi wanka to wanka shi ne yafi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan abu dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma sun ce sanadin hadisin ingantacce ne وعن سلمان رضي الله عنه قال أن كبودة سلمان ألا يقارى مسير جاينا شوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت يرادا إن شاء الله استبتع بريشياتي لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى mutum ba zai yi wanka ba ranar juma'a ya kuma yi tsarki ya tsarkake jikinsa da gwargwadon abin da ya samu sannan ya sanya mai ya kuma sanya turare daga gidansa sannan ya tafi masallaci ba tare da ya raba tsakanin mutane biyu ba kafin ya zauna sannan ya yi sallah gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa ya saurari liman sannan ya yi sallah gwargwadon abin da Allah ya rubuta masa sannan ya yi shiru ya saurari liman lokacin da yake hudu ba face sai Allah ya gafarta masa tsakanin wannan juma'a da juma'a da take bayanta rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كرودك أبو هريرة الله يودر الشيكي من ذا الله ترى دامين شاء الله سكبت أغيه شياتي من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه تكوان دا يا يوان كان جمعة irin wankan da ake yi na janaba sannan ya tafi zuwa sallar juma'a to zai zama daidai da wanda ya yi sadaka da raƙumi ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة duk mutumin da ya tafi sallar juma'a a daidai awa ta biyu ko kuma sa'a ta biyu to yana daidai da wanda ya yi sadaka da saniya ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا duk wanda kuma ya tafi sallar juma'a a awa ta uku to yana daidai da wanda ya ba da sadakar rago mai ƙaho ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة duk wanda kuma ya tafi a awa ta hudu to kamar yayi sadaka ne da kaza ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة duk wanda kuma ya tafi a awa ta biyar to kamar yayi sadaka ne da kwai فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر idan liman ya fito ya zo zai hau bari, to sai mala'iku su ma su su koma suna sauraron Eh, hudu da ake yi da kuma ambatan Allah da ake alamai suna cewa abin da ake nufi da awa a nan ko kuma sa'a shine za a fara ne daga sallar asuba sai a raba ta gida biyar to idan aka raba daga sallar asuba gida biyar to kowanne gida ɗaya idan mutum ya halarci sallar eh, juma'a wannan gidan shine zai samu ɗaya daga cikin wannan ladan da aka faɗa. ko raƙumi idan ya halarta ne a sa a farko ko kuma ya samu saniya in a ta biyu ne ko ya samu ragon a ta uku ne ko ya samu kaza in a ta hudu ne ko kuma ya samu ƙwai in a ta biyar ne متفق عليه خالي ده مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال أنك أودغ شي أبو هريرة الله يردد الشيشوى أنه صلى الله عليه وسلم يا أم بشران الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wata awa a cikin juma'ar yake cewa babu yadda bawa musulmi zai dace da wannan sa'ar yana miƙe yana yin addu'a yana roƙon Allah face sai Allah ya bashi abin da ya roƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni da hannunsa don ya nuna cewa wannan sa'ar tana da ƙaranci ba doguwa ba ce muttafaqun alayh bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن كربود أبو بردة أبي موسى الأشعري الله يعدد الشياتي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة abdullahi dan umar yake cewa da abu furta ka taba jin babanka abu musa ashari yana magana game da wannan lokacin na sallar juma'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala qultu na'am sai na ce yana eh, taba ji سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة شيني tsakanin liman ya zauna har zuwa a a daidai lokacin ne ake dacewa da wannan awar wacce idan mutum ya same ta to za a bashi abin da ya roƙa. رواه مسلم مسلم رويته وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال an karɓo daga aus Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال ترى من شاء الله سكبتا غيش ياتي إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ما في في ترى نكون كسوني ران الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه yawai ta yi min salati a wannan ranar ta juma. Fa inna salata kun ma'aru ba tunanai. Saboda salatin ku ana bujuro su zuwa gari. Rawahu Abu Dawuda da Isnadin Sahihi. Abu Dawuda ya rawaito da sanadin ingantacci. Babu shi babi hujjodi shukur inda husuli ni'ma ظاهرة أو اندفاع بلية zahira. بابن da yake bayani a kan cewa mustahabbi ne a yi sujudi shukur duk lokacin da mutum ya samu wata ni'ima bayyananniya ko kuma a madaukakin sarki ya tunkuɗe masa wani bala'i سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka za mu je madina falamma kunna qariban min azwara نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا yake cewa lokacin da muka je daidai a zara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko sai daga hannayensa guda biyu ya roki Allah kusan awa daya sannan ya faɗi ya sujjada fa'alahu salasan hasau qala inni sa'altu rabbi wa shafa'tu li ummati فأعطاني ثلث أمتي ففررت ساجدا لربي شكرا إيش نارك أبنجينا كمنا نمتتوغا الأمة ta الله ما لو sarki سلكي bani ɗaya bisa ukun al'umma ta shine na faɗi na yi sujjada gare shi ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا sannan na sake ɗaga hannuna na roƙi Allah game da al'ummata sai ya bani ɗaya bisa ukun al'ummata shine sai na faɗi na yi sujada ga Allah saboda godiya. ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فقررت ساجدا لربي yake cewa sai kuma na ɗaga kaina eh, sama na roƙi ubangijina ga al'ummata ɗaya bisa ukun na ƙarshe ne na faɗi na sujjada ga ubangiji na rawahu abu dawud abu dawud ne ya rawaito babu fadli qiyamil layl babin da yake magana akan falalar tsayuwar dare qala ta'ala allah yana cewa ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إردركما كيقو كي وجن سيوا كي سلا wacce wannan sallar ta nafilar da za ka yi da dare za ta zama maka ƙari tabbas ya kusanta Allah ya tayar da kai wani matsayi abun godiya a abin da ake nufi da matsayi abun godiya a nan gurin shine a Allah maɗaukakin sarki zai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam damar ceto bayan mutane da yawa sun kasa samun ceto daga wajen annabawansu saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam damar ceto na'am وقال تعالى الله ينشوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع haƙurƙuransu suna nisantar guraren kwance su mana sukan tashi da darasi sallah wa qala ta'ala Allah yana cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ba sa yin bacci da darasi dan kadan wa ana aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah yarda da ita tana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي yana yin tsayuwar dare har فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر me yasa kake yin haka ya manzan Allah alhalin kuma an gafarta maka abin da ya gabata ne daga zunubanka da kuma abin da ya yi jinkiri قال أفلا أكون عبدا شكورا متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نحوه An karɓo daga أبو ɗan بن daga. annabi sallallahu alaihi wasallam irin wancan hadisin da ya gabata وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان أن كربودة علي وطن أبي طالب يكتشوا النبي صلى الله عليه وسلم يتوزوا مسلم تري da shi da Fatima sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su ba za ku yi sallah ba متفق عليه وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل سالم بن عبد الله بن عمر يكي Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa madalla da mutum irin abdullah inda a ce yana yin sallah da daddare qala salim فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا يجي عبد الله sai ya zama cewa baya yin bacci da daddare sai kaɗan. Muttafaqun alai. Bukhari da Muslim suka rawaito. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عن كربودة عبد الله بن عمرو بن العاص الله يرضي الشياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل كذا كذا كما وانا دا انا تسيوا الدري اما سيدينا muttafaqun alayh Buhari da muslim ne suka rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن كربو عبد الله بن مسعود الله يرده شيوانا شيوا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح an ba shi labarin wani mutum wanda ya fara bacci tun daga farkon dare har aka wayi gari yana bacci قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه سيشعي وانشم ونمتن لي وانشي لن يريم الفقاري أكننسا متفق عليه بخاري ده مسلم نسكر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنك قدد أبو هريرة ألا يقارى مسير دايك شوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث أقد idan ɗayan ku ya yi bacci to ɗan yana yin kulli guda uku a keyarsa يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد a kowanne daga cikin dararen nan zai yi wani alama ya nuna cewa lallai kana da dare fa mai tsawo saboda ka ci gaba da yin ka fa in istayqadha fa zakara Allah ta'ala in hallat uqda idan ya farka ya ambaci sunan Allah to sai ɗaya daga cikin kullun lakan ya warware fa in tawadda'a in hallat uqda idan yayi alwala sai kulli na biyu shi ma ya warware fa'in salla in hallat duhu kulluha idan kuma ya yi sallah to duka ƙullullukan guda uku da shi ɗan yayi sai su warware fa asbaha nashiqan tayyiban nafs sai ya wayi gari cikin nishaɗi kuma yana mai jin daɗin zuciya wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan in ba haka ba kuma sai ya tashi yana cikin rashin jin daɗi kuma cikin kasala muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنك عبد الله بن سلام دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أيها الناس ya ku mutane afshu salam daidaita sallama wa at'imu at'am ku ciyar da abinci wa sallu bil laili wan nasu niyam ku yi sallah da daddare a lokacin da mutane suke bacci tadkhulu al jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin aminci rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih tirmidhi ne ya rawaito kuma ya inganta hadisin وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ما في في أزمي بعد رمضان شيني أزم وتم محرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وفي صلى بعد صلى فلا يتشي صلى رواه مسلم مسلم يا ما صار مصاب لقوي واللوكة شزام ذاك تعالى إن شاء الله تعالى زام دورا daga inda muka tsaya a darasi na gaba kafin wani lokaci nake cewa assalamu alaikum wa